마시고 auzu billahi min shaitanir rajim rahmanir rahim muna wa gode Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kara sada mu da wannan fasaku masu alkhairi domin ci gaba da mu da yake da alaka kai tsaye da gida mai cike da sa'ada kamar yadda 'yan uwa idan suna biye da mu a fitowa ta baya da ta gabata mun yi bayanai masu dogo masu tsawon gaske game da yadda ya kamata a yi neman aure sannan kuma su wane mata ne ya halatta da eh, wane mata ne ya haramta a aura sannan kuma muka karkare bayani akan siffofin waɗanda ya kamata siffofin da ya kamata miji ya kasance yana da su da kuma siffofin da mata ya kamata suna da su da kuma abubuwan da ya kamata siffofin da ya kamata mace ta guda a gurin miji da kuma siffofin da ya kamata namiji guda a gurin mace idan ya je neman aurenta bayan mun karkare magana akan wannan yanzu abin da za mu dora a kansa za mu ci gaba da bayani a kansa shine mai ladubba na wannan neman auren wannan ladubba na neman aure abubuwa ne waɗanda wasu daga cikin sun ɗan gabata a baya a wata matashiyar wasunsu kuma ba su gabata ba yanzu nan za mu zo kansu insha Allah amma babba daga cikinsu shine na farko gabatar da yin istikhara ma'ana istikhara wata addu'a ce wadda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya koya mana akan dukkan wani abu da muke nufin za mu yi shi ma'ana za mu nemi zaɓin ubangiji akan wannan abin maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya koya wa sahabbansa wannan addu'a din akan dukkan al'amuransu wannan addu'a tana da matukar muhimmanci duk wanda ya rike ta namiji ko mace dukkan lokacin da wani abu ya bujiro maka ba ma maganar aure ba ko ma menene na al'amuran duniya ko menene kake so ka yi shi kake so ka shiga kake so ka siya kake so ka menene to yana da matukar muhimmanci kasance ka yi wannan addu'a domin me kai tsaye neman zaɓi ne kake yi gurin Allah subhanahu ta'ala akan ya zaɓa maka abin da ya fi alkhairi ta tare da wannan abin da ka nufa a nan kuma za ta wannan addu'a a nan gurin za ta zo da matukar muhimmanci idan ya kasance wannan abin ya shafi harkar aure wannan addu'a tana da matukar muhimmanci ga dukkan namiji ko mace da aka suka himmatu akan magana yin aure mace yana da kyau ta yi ta lokacin da miji ko namiji ya zo neman aurenta ta ga shin allah swt zai sahale mata ta ga cewar wannan allah swt zai zaba mata in alkhairi ne kaga allah swt ya sa mata nutsuwa da kwanciyar hankali game tattare da wannan mutumin haka kuma shi ma namiji lokacin da ya je ya ga yarinya yana santa kafin ya fara wani abu kafin ya je ta kwanta masa a rai kafin ya yarda ta ci gaba da tabbata a ransa to abin da ya kamata shine ya je wannan istikhara din ma'ana neman zaɓi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan abin da ka dusa za ka yi shi jabir radiyallahu ta'ala anhu ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana gaya mana cewar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana koyar da su istikhara a dukkan al'amura ga baki ɗinsu kamar yadda yake karantar da su sura daga cikin surorin alkur'ani ma'ana kaga muhimmancin ta kenan ake fi gaya maka idan wannan addu'a in ka tashi dama ita addu'ar ba wani abu ce ba neman zaɓi ne za ka fawwal ka gabaki ɗayansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne mai kowa mai komai shi ya san yau shi ya san gobe shi ya san abin da ya fi dacewa gare ka kamar yadda shi ne ya fi sanin abin da ya fi dacewa gare ki to lokacin nan da ka miƙa Allah subhanahu wa ta'ala ka gabaki ɗaya to ka sani cewa bi iznillahi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai maka zaɓin banza ba kamar yadda ke ma idan kika miƙa wa Allah subhanahu wataala al'amuran ki gaba ɗayan su to ki tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ba zai zaba miki mijin da yake ba shi bane ya fi dacewa da ki a duniya da lahira wannan sigar addu'ar ita ce lokacin da mutum ya yi niyyar dumfarar wani abu ko zai tunkare shi sawa'un kamar yadda muka bayani neman aure ne ko wani abu zai shiga na harkar ci gaba na rayuwa ko wani abu zai siya ko ma menene dai to abin da ke so shine mutum ya je ya alwala alwalan nan irin alwalar da zaka yi idan zaka yi sallah bayan wannan sai mutum ya je raka'a raka'a ya sallah raka'a biyu raka'a biyu nan nafila kenan lokacin da ya yi ta sai ya faɗa in ya gama wannan nafila raka'a bin sai ya faɗi allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka takdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra in mutum ya zo daidai nan gurin sai ya faɗi al'amarin ma'ana neman aure ne ko siyan kaza ko aiki a guri kaza ko makamantansu allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra sai ya faɗi abin خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي واقدر لي الخير حيث كان ثم اردني به ita ce addu'ar istikhara ma'ana zaɓi ne za ka fawwala wa Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare shi ma'ana ya Allah ina neman zaɓinka kuma ina neman ka kaddara min abu misali da ya fi shi ne kyau ya fi cancanta domin kai ne mai kaddarawa ina kuma neman ka ina neman ina nema daga falalarka mai girma ya Allah domin me kai ne kake kaddara abubuwa ni ban iya ba zan iya ta komai ba ba zan iya kaddara komai ba ba ni da wannan ka katabas din kuma kai ne ka san abubuwan da suka fi dacewa da ni suka fi sani suka fi zami mana alkhairi a rayuwata amma ni ban sani su ba kai ne ka san abin da ke cikin gaibi ga baki ɗayansa don haka ya Allah in ka kasance eh, ma'ana in Allahumma in kunta ma'ana ya Allah idan wannan abin da nake dumfara ko nake son nayi ka san cewar wannan abin alkhairi ne a tattare da ni a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ga baki ɗayansa duniya da lahira to ya Allah ka ƙadarta min shi bayan ka ƙaddara mun shi kuma ya Allah ka yassare mun shi bayan ka yassare samun sa kuma sannan Allah ka yi mana albarka a tattare da wannan abin ka yi masa albarka abin amma idan ya Allah ka riga ka san cewar wannan abin da nake nema sharri ne a tattare da ni a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amarina yanzu da kuma nan gaba to ya allah ka ɗauki hankali na ki ɗaya da kansa in daina tunaninsa kuma abin ma ya gabaki ɗayansa shi karan kansa ka kautan min da shi kwata-kwata kar ya kasance ma abin ya same ni sannan kuma me ka ƙaddara min duk inda alkhairi yake sannan kuma ka sa in yarda da wannan alkhairin da ka kaddara min shi kai mun canji da shi wannan ita ce abin da addu'ar istikhara ta kunsa zan ƙara maimaita ta saboda matukar muhimmancinta ya kamata ya kasance dukkanmu kowa cikin 'yan uwa ya haddace wannan addu'ar namiji da mace yaro da babba allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra a daidai nan gun sai ka faɗi buƙatar taka khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajili faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadha al'amra sharrun li fi wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifu anni anhu واقدر لي الخير حيث كان ثم اردني wannan ita ce addu'a da ta tabbata wadda ake ce mata addu'ar istikhara a nan gurin ina so in mana wani tsokaci wannan addu'ar kai za ka je ka yi ta ko ke za ki je ki yi ta ba tare da wani malami ko ka tafi ka je ka bawa wani ya ci kuɗin ka ba gurin yi maka wannan addu'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana koyar da sa wannan addu'ar kuma duk abin da ka dumfara ka tinkara ya taso maka kai wannan addu'ar to bi iznillahi zaka ga budi a gurin ubangiji sai dai malamai sun yi bayani akan ladubban wannan ita addu'a da ake yi na farko malamai suna cewa kar kai wannan istikharar lokacin dama da ya kasance ka riga ka gama sawa a zuciyarka cewar yarinyar nan ko ya za a ko ya za a sai na aure ta addu'ar istikhara ana ta ne lokacin da farkon abu ya fara bujiro maka kafin ka yanke komai a kansa eh ko a'a to a lokacin ne ake buƙatar ka je ka miƙa wa Allah subhanahu ta'ala al'amarinka shi kuma bi iznillahi zai maka zaɓi na gari ɗaya kenan na biyu abin da ake so ga lokacin da ka gabatar da wannan addu'ar ana so ka yi ƙara yawan maimaita ta domin me a matsayin addu'a ce addu'an nan kuma ana so mutum ya ringa yawan yin ta domin duk lokacin da mutum yake ƙara addu'a ƙara kusanci yake yi da Allah domin me yana ɗaya daga cikin abin da ake bukata mutum ya nace gurin addu'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ake karɓa addu'a Allah subhanahu ta'ala ke karɓa addu'a bayan sa naci a gurin addu'a Allah yana son ka nace kai ta roƙonsa kana roƙonsa abu to bi lahi Allah zai yi maka wannan abu don haka babban abu da ake so ga wannan istikhara kakka ce ka yi ta sau ɗaya kawai ana so ka ƙara yawan maimaita ta lokaci bayan lokaci wata rana ka yi ta daddare wata rana ka yi sallar nafila haka nan ta walha wani irin waɗannan lokuta dai haka lokaci da dama ka dage kai ta yinta abu na biyu kenan abu na uku mai matuƙar muhimmanci shine mai wasu suna cewa in mutum ya istikara zai ga kaza ko ya mafarki daga duk babu wannan abinda malamai suka bayani lokacin da mutum ya yi wannan istikara idan alkhairi ne wannan abun ka ji Allah swt ya sa ma shi a zuciyarka ya sa ma nutsuwa da kwanciyar hankali tattara da wannan abun sannan kuma me ka yi ta ganin sauki yana zuwa game da dukkan wani abu da ya tunkaro wannan abu ya taso to za zaka Allah swt yana buɗe maka shi za ka ringa ganin sa sauki kawai yana ta bibiya yana ta tahowa tattare da wannan abin don haka babu wani magana a ce za ka yi mafarki ko ka ga wani dabba ko ka ga kaza ko kaza ko duk babu wannan abubuwa lokacin da Allah subhanahu ya kaddara ma ya zaba maka abin da ya fi alkhairi tattare da kai to zaka ji kawai ka samu hutu da nutsuwa da wani sanyi a zuciyarka wanda da baka da shi to sai ya kasance nan da nan kawai kana ganin haka to ke sai ka ta ganin Allah subhanahu ta'ala yana bude maka al'amuranka wanda dama shine kusan abin da ka nema Allah subhanahu wata'ala ya yi maka shi amma kar a manta ya kai saurayi ko ke budurwa ko kuma dukkan mu ma'aurata ga baki daya kada ka ce zaka dumfari wani abu ba tare da ka shiga wannan ba tare da ka yi wannan istikharar ba ba karamin hadari bane ba domin duk yadda zaka ga saurayi ki ganshi a fili ya nuna miki mai mutumin kirki ne shi yana da addini sauransu zai iya akwai abin da ya boye miki yau akwai abin da ya ɓoye miki amma lokacin da kika je kika ba Allah subhanahu wataala zabin nan kika nace kina ta maimaitawa ɗaya biyu uku kar ki kosa to sai kika Allah subhanahu wataala ya bayyana miki hakikanin wannan lamarin da shi wannan bawan Allah in alkhairi ne kiga Allah subhanahu wataala ya sauke miki shi ya ƙara sa miki san shi ya ƙara buɗe miki ƙirjin ga tattare da wannan bawan Allah kiga abubuwa suna ta faruwa cikin sauƙi idan kuma sharri ne kiga Allah subhanahu wataala nan da nan ya canza miki sai kiga ana cikin wannan kwatsam sai kiga ga wani ya faɗo kiga ka fara magana kaza kaza shikenan sai kiga kin yi istikara sai kiga cewa kin fi nutsuwa da shi abubuwa sun fi tafiya tattare da wannan bawan Allah to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa ladabi na neman aure bai kamata mutum ya shige shi haka nan gaba gadi ba ba tare da ya bai wa Allah subhanahu ta'ala zabi akan ya zaba masa abin da yake shine mai alkhairi ba tattare da shi cikin ladubba banda wacce sufar da muka faɗa ta farko shi ma cikin ladubbansa ladubban neman aure ana so ka zaɓi mai addini kamar da bayani ya gabata abu na gaba kuma cikin ladubban neman auren ka nemi mai kyakkyawan hali da sauransu masu yanayin ilimin zamantakewa suna cewa akwai mata guda shida wanda yawancin mutane za ka gaba sa son su aure su saboda mai halayyarsu a tattare da zamantakewar aure na farko matar da take yawan kuka kullum tana cikin matsala tana cikin kuka kullum mijinta ba yadda za a iya dawo gida sai ta ban kaɗo masa wata matsala kullum cikin koke-koke take ita to gaskiya ba mu namijin da zai iya jurar zama da irin wannan matar mace ta biyu ita ce matar da take da yawan gori zai iya yiwa ta hanyar ta mijinta ya samu wani alkhairi na duniya ya samu wani buɗi ko makamantar irin wannan abubuwa to ya kasance magana ɗaya biyu za ta gaya masa ai ni na ma kaza sanadiyya ta kasa mu kaza ni ce kaza ni ne ce kaza ɗinka inda abin kuma zai ƙara munana ya kasance ta samu ƙawayenta take gaya ko wasu mutane ko wani wannan ta yadda za ta nuna musu cewar mijina ta ba wata kima yake da ita ba ko ma menene da ita ce kusan take masa kaza take masa kaza take masa kaza wanda wannan kaga kai tsaye tana cin mutuncin mijin nan ne tana nuna cewar ba shi da wani ƙima ba shi da katabus malalaci ne bai iya zuwa ya nemi na kansa ko makamantar irin waɗannan abubuwa wanda wannan kai tsere ne yake jawowa tsakanin miji da mata bai kamata shi sa da yawa cikin mutane suke cewa ba sa son auren irin wannan matar nau'i na uku na macen da ba a so a aura shine macen da ya kasance tana yawan magana ko kuma tana yawan tunani ko hankalinta gaba ɗayansa akan tsohon mijinta yake sawa'un ya mutu ko kuma kaddara ta sa sun rabu amma me kullun ta zauna tana mai tana tunaninsa ko tana maganarsa ko tana mene mijinta daga ya kaza ni wane ba haka yake mun ba wane baban wane Allah ya ji kansa ni da da ne da bai mun kaza ba ani ba kaza ana fa zaman lafiya ko ta samu dan wani abu ta wannan ko ba yadda ta sabu wannan ba kawai shikenan sai ta fara wannan abubuwan ita da wane ne ai ba zai mata kaza ba inda kaza ne da ba zai mata kaza inda wannan to gaskiyar lamari wannan matar ba abokiyar zama ba ce ba saboda yau da gobe za a kai matakin da zaman ba zai daɗi ba ga baki ɗinsa mace ta hudu wadda ya kasance maza ba sa son aurenta shine macen da ya kasance idaninta suna waje ma'ana ba ta taɓa yadda da abin da Allah ta'ala ya huwace mata ta samu a tattare da mijin nan nata kullum tana ganin wancan ƙawarta mijinta kaza ya sai mata kaza ko ta samu kaza ita ma sai ta samu Allah subhanahu ta'ala kuma ya rarraba arzikin nan ya ba wancan ya buɗaɗa wancan ya ba wancan matsakaici wancan kuma an jarrabe shi da takaitaccen abu da makamantansu to ke mijinki duk halin da kika same shi Allah subhanahu ta'ala ya yi bar shi haka ki gode wa Allah subhanahu ta'ala akan wannan yanayin ke da mijinki ku taru ku rufa juna asiri amma ba tsari bane ba ya kasance kullum kina zuwa kina ma'ana yar gwari tsakanin ke da wata kawarki ko da wata makoce ki ko makamantar irin wannan abubuwa kullum ya kasance mijinki abin da kike gaya masa wance an mata kaza ni ka ki kamun kaza wance kaza ni ka ki kamun kaza makotan mu nan da me suka fi mu ga amma ka shi an mata kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma ni kaza namiji ba zai so wannan abun ba kai tsaye kamar wuka ce ke dauka kike daba masa kina nuna masa gazawarsa ne da kasawarsa dan haka ba maza ba sa son auren mace mai irin wannan ɗabi'ar macen da kuma isu ma maza suke yawan complain da ita ba sa son aurenta shine macen da ya kasance kusan gaba ɗaya lokutan ta take tafiyar da su akan kwalliya kullum tana bakin mudubi kullum tana bakin mudubi ba ta da lokacin da za ta kula da 'ya'yanta ba ta da lokacin da za ta kula da harkokin gida ta tsabtace gida ta gyara shi ba ta da lokacin da za ta abinci irin wani koyaushe daren abinci ko kuma lattin abinci ko kuma ta yi abincin ta bar shi ya kone tana nan gurin gyare-gyare da kwalliya da sauransu kuma abin ma ya kasance ya fi muni in ya kasance kwalliyar za a yi ta ba a mijin za a nuna ba kadai ba za ta takaita akan mijin ba unguwa za ta tafi ko suna ko biki ko makamanta irin wannan abubuwa ma'ana za ta zo ta zauna ta kwalliya ta bata awa ɗaya awa biyu awa uku kullum aikin kenan a bakin mudubi ga abubuwan da ya kasance mata wajibi ne a rayuwarta ta aure ta yi shi abubuwan da suke wajibinta ne tsakaninta da mijinta ta ki ta yi shi abubuwan da ya kasance wajibin ta ita da 'ya'yanta ta yi su ta ki ta yi su abubuwan da ya kasance wajibi ne a karan kanta a yanayin zamantakewar aure ta yi su na harkar gida ta ki ta yi su to kaga yau da gobe babu namijin da zai iya hakuri ya zauna da irin wannan matar na karshe ita ce macen da ya kasance tana yawan magana surutu ba tare da fa'ida ba dama mace haka take umuman ɗabi'ar mace tsakanin namiji da mace mata sun fi maza surutu sun fi maza surutu haka Allah subhanahu ta'ala ya yi halittar to amma me a nan gurin abin yakan faɗaɗa yakan wannan mace ka ganta tana kawai ta zo ta zo ta ta surutu ha kudu surutun da babu kai ba ba a tambaye ta ba wannan yawanci zaka gani irin masu irin wannan surutun shine zaka ganta nan ta je can gulma can can tsegumi can munafinci da makamanta irin wannan abubuwan saboda me ba zai taɓa yiwa ta zauna haka bane ba ba ta surutu ba dole sai ta samu abin da za ta yi magana in kowa to za ta je ta janyo ko da ko wannan zai kasance wani karambani ne ko gulmace ko munafinci ko makamantar irin waɗannan abubuwa to kaga yaushe mutum zai zauna da mace kullum a zo a ringa kawo masa complain ɗinta ta tafi makota ta haɗa faɗa ta shiga wannan ta dauki magana gidan nan ta kai ta can tunda ina tana da wannan ɗabi'a ta yawan surutu da ba shi da fa'ida ƙari akan irin halittarta da Allah subhanahu wataala ya akan mace dama ɗabi'arta ta fi namiji surutu to kaga ba yadda za a yi namiji iya zama da haƙurin zama da matar da kullum za a zo an kama masa matsala a kanta ta je can ta haɗa faɗa tsakanin wannan gidan ta shiga ta haɗa wannan abokiyar zaman da wannan abokiyar zaman faɗa makota suna ko wannan kai banda kai karan kanka kullun cikin mashakil kake da matsaloli tsakaninta da 'ya'yanta tsakaninta da kai da makamanta irin wannan abubuwa to ya kamata ya kasance waɗannan sufofi guda shida da muka faɗe su mace gaskiya ta yi ƙoƙari matuƙar iya iya wata akan ta ga bata siffanta da ɗaya daga cinsu ba domin koda tana da miji a yanzu to gaskiya lamari zai iya yiwa nan gaba ba lalle bane wannan zaman nasu yi daɗi saboda abubuwan da muka faɗa kamar da kuma muka faɗa cikin ladubban ana so mace ta kasance budurwa ce ana so ta kasance mai haihuwa mai nuna soyayya ga mijinta wani cikin ladabin kuma da ban faɗe shi a ɗazu yana da matukar muhimmanci wanda ya kamata idan mutum ya ga mace yana santa ya je ya ganta ya je ya ganta wannan gani gani ne na shari'a lokacin da ya ganta ko ya ji labarin wance a gidan wani akwai mutumin kirki yana son ganinta to shari'a ta ba shi dama ya je kafin a yi aure ya je ya ganta ya je ya zauna su tattauna ta fahimce ma'ana ya gabatar da kansa a matsayin wannan ya ga ga ta gan shi ya ganta abubuwan da ya kamata ya gani a tattare da su shine mai zai ga fuskarta domin kyau a fuska za ka iya gane shi ma'ana ka ganta domin me dan adam yana son abu mai kyau kuma wannan kyan shi yake taimakawa yana ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa zaman rayuwar aure ya yi daɗi ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa ɗaya daga cikin mata da aka wannan da ake so shine mai allati iza nazara ilaiha sarratu macen da mijinta yana ganinta zai ji ta sa shi farin ciki ta sa shi annashuwa da jin daɗi wanda tabbas ba za ka samu wannan ba a tattare ga macen da ya kasance mummuna ce to idan ya je zai ga wannan fuskar tata za ta buɗe masa fuska ta gani shigar da za ta yi za ta masa shiga ne ta musulunci sosai ba irin shiga ta kwarkwasa ko ta je ta buɗe jikinta ko wani abu da sauransu ba a'a za ta yi shiga ne irin ta musulunci amma me za ta bari iya fuskarta da hannayenta hannaye su kuma wannan zai nuna lafiyar ta kalau ba ta da wani matsala na maganin kuturta ko wani dai ciwo da ya kasance zai wannan daidai gwargwado wannan su ne abubuwan da ake wannan da aka shari'a ne ya kamata iyaye su ba da damar ga wanda ya zo ya nemi yana son yarsu ya biya magana ta shari'a ya biyo kan da kuma kamar yadda bai kamata ba a nan gurin akwai tsokaci mai karfi bai kamata kawai mutum ku iyaye ku ba da damar saurayi kawai ringa zuwa yana kiran ku yana zance da ita ba tare da ya zo ya nemi izini ba ba mutunci ne wannan duk saurayin da ya kasance da gaske yake son ku. to kafin ya fara yi mata magana ya kamata ya zo ya yi muku magana ne ya nemi izini cewar ko ya tura a faɗa ko a sanar da ku cewar na ga ku wance ina son zan nemi aurenta da ina so a bani dama zan zo in nemi aurenta a ba shi dama ya zo ya nemi aurenta amma hakurin a titi su haɗu ko kawai zo gidansu ya aiko ta fito ta ringa fita zance da sauransu to ya nuna cewa gaskiya fi sabilillahi gidan akwai yan matsala dan inda akwai kula da yadda ya kamata da tarbiyya mai kyau bai kamata hakurin a batta ta fita ba tare da sun tabbatar da cewar waye yake son ta dinnan ba ya yake ya mutuncinsa da sauransu kuma ku lokacin da zai zo bai fara zuwa gurin yanku ba sai da ya turo ya nemi izini wannan yana nuna muku cewar mutum ne mai mutunci mai kima mai addini ya san abin da yake to sai ku ba shi dama ya zo ya ganta gani na shari'a lokacin da zai zo zai ga fuskarta da tafukan hannayenta kamar yadda kuma abu mai matukar muhimmanci shine me ya bai kamata a bar wanda zai zo gurin neman auren yariya shi da ita ba kadai a shari'ance ya kamata a haɗa ta da ɗan wani yaro ko wata kanwata da sauransu domin me duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يخلون بامرأة ليس ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان maza sallam yake cewa duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to kada ya je ya zauna ya kaɗaita da mace face sai akwai wani muharraminta kaninta ko dai wani muharraminta domin me yake cewa domin in dai sai kasance su su biyun nan ne sai kaɗaita to na ukun su shaidan ne na ukun su shaidan ne da haka ya kamata iyaye su lura da wannan abu kamar yadda kuma dama muka faɗi cewar bai kamata a nemi auren mace ba sai ya kasance ta cika waɗannan sharuɗa ya kasance bata haramta gare shi ba sannan kuma babu wanda yake neman aurenta sai abu mai matukar muhimmanci shine bai kamata bai halatta a tsawaita lokacin neman aure ba mutum yana fito aka tabbatar da addininsa aka yi bincike akan sa mutumin kirki ne to ku iyaye a bashi wannan auren abu na kusan karshe a wannan 'yar faɗakarwa ɗin nan shine bai kamata duk mutumin da ya zo matukar ya cancanta ya nemi auren yarku ba ya zo ya nemi auren yarku kuma da shi ko dan wai zai ba shi da kuɗi ko wani makamantar irin wannan abubuwa inda ya cancanta to ya kamata ku ba shi aurenta abin da za mu cike da shi shine me waliyin yarinya ubanta ko wanda uba ya ba shi damar ya aurar da yarinya wanda su take wannan bai kamata ya hana ya hana auren yasa ba domin hujjar karatu ita ce karatu za ta yi ta gama secondary sai ta yi university ko makamantansa don haka babu magana aure sai ta gama wani abin bai kamata ba domin abin da ya fi wa ya mutunci lokacin da ta balaga take bukata aure irin a aurar da ita in ba haka ba kuma duk abin da ta je ta jawo ta je ta yi na alfasha ko makamantansu kai ma kana da kamashanka a ciki kamar kuma yadda ita matar da za a aura bai kamata ta sharɗantawa mijin nan cewar sai ya saki matarsa ta gida ba akwai matan da aka je neman su in ta ji cewar yana da fiye da mace ɗaya ce to ita ba ta zauna da wance ba ba ta zauna da kishiya ba da haka in dai kana son ka aure ni sai ka saki matar ka wannan ba addini bane ba waɗannan a takaice a gurguje su ne sharuɗan eh, su ne ladubba na ita wannan neman aure da ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya kuma datar da mu ya mana gamtakatar ya mana zabi na alkhairi da wannan ne muke cewa mun gama da abubuwan da suka shafi harkar neman aure a nan gobe za mu shiga kai tsaye rukunan wannan auren a fitowa ta gaba insha Allahu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ginshiki